بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina Wani daya da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha bakwai kuma muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin da uku yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta ɗari da ashirin da biyu jiya muka tsaya da kuma za mu tashi a farkon ayata 123 inda amaniyukum wala amani ahlul kitabi ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وبنجري تعالى ليس بأمانيكم شيء الدين المسلمين باوي بورة بورة تمكو بني kawai abin da kake so shi zai kasance wala amani alil kitabi kuma ba irin burace-buracen yahudu da nasara ba ne cewa kawai mu na Allah ne za mu tafi aljanna ba haka ba ne man ya amal su'an dukkan wanda ya aikata mummunan aiki yi juza bihi ke sani za a samu kyakkyawan sakamako kenan addinin musulunci aiki ne na gari ka yi aiki tukuru na gari ne addini ba buri ba ne wala ya jillahu min la? duk wanda ya aikata mummunan aiki za a masa mummunan sakamako da sawabin ranar alkiyama wala ya jillahu min dunillahi waliyan intan ba kiran ko bai zai mai taimaka da shi ba lokacin Kuwa yana yi wa ɗan'uwansa uwansa alfahari su'alul kitabi suka ce ai mu mun fi ku saboda annabinmu ya zo kafin naku annabi Musa ya zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi Isa kuma suka ce an saukar mana da littafanmu mu kafin naku at-taura ta sauka kafin alqur'ani haka nan injila saboda haka nanu aula billahi minkum suka ce mun fi ku kusanci da Allah mun fi ku matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala musulmi suka ce a'a mu mun fi ku matsayi a wajen Allah saboda annabin mu shine cikamakin annabawa shugaban annabawa gaba daya saboda haka nanu aula billahi minkum min fi ku kusanci da Allah ga Allah subhanahu wataala to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan yace abun fa ba wai buri bane kai mu ne kaza mu ne kaza ba aiki ne jan aiki ne ka tashi ka bautawa Allah subhanahu wataala da ikhlasi ka ji tsoron Allah to wannan kawai shine ke sa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ba wai burace buracenka kai ne wane ko kai ne wane ba so ta da yace larabawa ne suka yi jayayya da yahudu larabawa suka ce su ba su yadda za a tashe su ba kuma ba su yadda cewa za a zafi da su ba ranar alkiyama yahudu kuwa suka ce a'a za a tashe su kuma za a zaftar da su sannan kuma su ne kawai za su shiga aljanna wa ya lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ai su ne kawai masu shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna in ba bai hude ba nasara ma yace ba mai shiga aljanna in ba ba nasare ba to shine Allah ta'ala ce a abun fa ba wai buri ne a baki ba ko a zuci kawai shikenan mu ne yan aljanna ba a'a sai kai aiki na gari kafin ka shiga aljanna yasa da ubangiji ta'ala ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce babu mai shiga aljanna sai bai hude in inji yahudu ko kuma sai ba nasara inji nasara ubangiji ta ta'ala ce wayi abun nan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ita wannan burin su kenan su sun dauka abun buri ne in kai burin kawai shiga ramar Allah sai ka shiga ubangiji ta lati ku kawo dalilan ku idan da gaske kuke saboda haka babu wani hujja cewa da yahudi ne kawai zai shiga aljanna ko ba nasare ne kawai zai shiga aljanna wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai shiga aljanna a wani wurin ubangiji ta lace wa qalat al-yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyan Allah mu ne wajiyan Allah wasu ne wanda Allah ta'ala yake son su sai aka ce wannan shi ma buri ne ai aiki kawai shine zai kai ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sai dai kusanto da kai zuwa ga Allah sai sa Allah ta'ala a cikin hadisi qudusi da yake bayani akan maganan wali Ke faɗi yadda ake samun taka yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da na ina san da shi akwai yaki a tsakanina da shi a wata riwayar man azali waliyan kad azantum bil harbi duk wanda ya cutar da waliyina to ina bashi ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi sai Allah ta'ala sai faɗi yanda ake samun walittakan yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faraftuhu alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأوتين Ubangiji ta'ala ce baka bauta masa da wani abu wanda ya fi so kamar na farilla abin da aka wajabta masa kuma yace bawansa bai zai gushe ba yana samun matsayi a wurin sa matukar yana yin nafila kana yin nafilan sallah na azumi zikiri sadaka da sauransu wayannan hanyoyi na ayyukan alkhairi sune da su kusanto da kai zuwa ga Ubangiji ta'ala amma ba wai buri a baki ku ne kaza ko ku ne kaza ba so da haka idan kana yin wannan ne sai ubangiji ala, sai ya so ka ka zama waliyin Allah ka zama wato ainihin tangatan Allah shi yasa al-Hasan al-Basri yace inna ad-dina laysa bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal shi addini ba wai ado abu alasu alamomi na addini shine addini ba kuma ba buri bane wani abu ne yake tabbata a zuciyanka sai aikin ka ya gaskanta shi ayyukan ka zama irin na masu tsoron Allah amma ba ado bane to wasu in bidiya sun tauka ado ne sai ka je ka duba wace irin shiga ne wanda in ka ta za a dauke ka wani malami ko wani bawan Allah ko wani mai gudun duniya sai ka je kana irin wannan shigan so ta wasu aka so ka dauka shikenan sai ka je ka sa wasu manyan kaya ka sa alkibba ka buga rawani kai wata shiga dai wanda da an ganka kawai an ga waliyi sai suka dauka wannan shine taka ko kuma shine addini sai suka canja kayan su suka bambanta su da na sauran al'umma sai mutum zai wata ta daban shi da ka ganshi kaga mutum mai tsoron Allah to addini ba haka bane ba ado bane ba sufati yake ba ba wai ka dinga nuna alamu kai mai addini shine addini ba abun a zuciya yake kuma ba bitamanni bane da buri bane a zo ka ce ai mu ne na Allah mu ne ya manzo Allah san sama mu ne za mu shiga aljanna aljannan ma mu ne masu ba da ita duka wannan idan kana zuwa kana sauraron wa'azuzzuka ne in bidiya za ka ga wannan za ka ga sun canja tufafinsu sun bambanta shi da na wani mutum dai sa rawani wani ma yana yawo da gammo a kansa a wuyansa duk inda zai je yana yawo da shi a wuyansa ina ya samu wannan wai ya nuna maka alaman shi ne addini ne ba wai ya daura rawanin irin yanda al'ada dama laraba suna ba a wuya zai rataye shi kawai wani koren kille yana rataye shi yana yawo da shi nuna maka cewa shi fa abin nan a addinin ma shi wani babba ne shi shehi ne a cikin harkan ma yayi ta yawo abun tausayi malamin ka ganshi ya wanke wannan ya rataye wannan yana yawo da dako abun nan a wuyansa addinin musulunci ba haka bane ko ka zo ka kawo ta alkibba ko me in ta kama sai ka za ta kudubar juma'a sai kai irin wannan shigan ka zo kai hudubar juma'anka amma kai ka mai da kanka kawai shikenan kai kullun tufafi na masu tsoron Allah kake sawa da an ganka a bambanta ka da sauran jama'a kuma abun a ado ne a riƙe ne kawai kai dumu dumu cikin bidiyoyi wallahi wannan ba inda zai kai ka kowane irin ka za ka iya sawa abinda ake duba ne tsoron Allah ka inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba duba suran jikinka wace irin shiga kai ba duba dukiyanka yana duba zuciyanka ne da ayyukanka kai din na Allah ne ta hanyar zuciya ake ganewa don manzo sun haifi attaqawa ha huna attaqawa ha huna yushiru ila sufihi salat marrat uku yana nuna kirjinsa yake tsoron Allah a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake so da haka ba a riga yake ba inna ad-dina laysa bitahalli ba ado bane da za ka zo ka mai da shiga ta musulunci wani abun alfahari wani abun ado kai ka nuna cewa kai mai addini ne Allah kana bata ta kanka lokaci ka sa tufafinka yadda kowa yake sawa wannan zai cutar da kai bayan ka ji tsoron Allah imam mali yake ina cewa abin nan hasbin siyabaka masqata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu ورسيس صوتك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم ce ka kyautata tufafinka yadda kamata da shi ne za a daraja ka karrama ka to sutura mutunci ne yace sabon tufafin ba zai cutar da kai ba in ka ji tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah don kullum kana sa sababbin tufafi menene zai cutar da kai ko masu kyau yace kuma diddigun tufafin ka tsofaffi wanda suke marasa kyau wallahi ba za su kara maka wata daraja a wajen Allah ta'ala ba matukar kai mujrimi ne domin zuciyan ake dubawa ba ba ba tufafin ba wata irin shigan kuma ta 419 ne dama mutum zai shigan malamai shigan masu zuhudu shigan waliyai saboda mai saboda ya cuce ka ne kawai ya nuna maka shi na Allah ne zai maka addu'a ka zo kai ta bashi kuɗi kana ta bashi kuɗi yana cinyewa kuma ba abin da yake kwana bacci yake kawai ko kiyamul laili ma baya yi kaga ya gama da kai to inna dina laysa bitahalli addini ba ado bane balantana ka canja tufafinka ka bambanta su da na al'umma sannan wala tamanni ba da buri ba yahudu su ne suka fara addini da buri mu ne ‘ya'yan Allah mu ne masoya Allah mu ne wanda Allah yake so mu ne waliyan Allah mu ne masu shiga aljanna ba mai shiga aljanna sai mu shikenan kuma a cikin musulmi ko sai aka samu wasu sun ɗauki wannan inda suka zauna mu ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne masoya manzon Allah su wane makiya manzon Allah ne makiya manzon Allah ne su ne na Allah su ne za su shiga aljanna idan ka je lahira in ba irin nasu kake ba ba za ka shiga aljanna ba kamar yadda huda suka ce ba za su shiga ba mai shiga aljanna sai su to su ma in bidiya suka ce su ne kawai kuma su kan ma za su iya baka aljanna ma za su iya baka aljanna mm, kana bukata to da haka sai a baka akwai matsayin da mutum zai kai zai iya kyautan kyautan aljanna ko ya gafarta wani ko kuma ma ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani id annani khalifatu tijani muhibatun min sayyidil adnani cikin mai so na dan aljanna ne na bashi aljanna duk wanda ya taba gani na ma dan aljanna ne wani ma ya ce marra'a marra'a marra'ani fa huwa fil janna duk wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani dan aljanna ne a rage na yana ga dunnan mu yan aljanna ne don gida mun ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gan shi tare cewa kuma ana cewa bara mu shiga ba kaga duk abun ya zama tatsuniya kenan shine ma'anar laysa bi amaniyukum wala amani ahli alkitab ba buri bane kawai ka shafi magana ka faɗe ta kawai ka ce wai duk wanda ya ganka dan aljanna ne ko duk masoyinka dan aljanna ne kai ba annabin Allah ba wahayi ake maka ba kuma su sai yadda da wannan kuma sai bar Allah ya bar zala sama ya tsaye alkur'ani da hadisi sai dawo wannan bangaren wai shi ta nan zai shiga aljannansa Na riga an gama da shi kawai an roƙe shi kaga wannan akwai wautar da kwakwalwa a ciki shi yasa ne cikin magabata yake wallahi komin wayonka inda za ka shiga bid'a da safe yake wallahi zuwa yamma sai ka zama wawa zuwa yamma kawai don za a zo a ta gaya maka abubuwan da mai wayo bai zai yadda da su ba amma kai sai ka yadda da su da an faɗe su ma ta iya za a dinga yi amma kai kuma ka yi imani da su kaga ka zama wawa ke kai wawan ne to addini ba ba buri bane ko ado bane wani abu ne a zuciyar mutum imani ya tabbata a zuciyarka da tsoron Allah sannan aikin ka ya gaskanta wa saddaqahu al-amal ana kana nisantan sabon Allah kana yin abun da Allah ta'ala yake mutane suna gani ai qul imalu wa sayarallahu minun in kai aikin Allah zai gani in kira ko mu'min ne yau da gobe za a ke munafurci a zuciyanka kawai addini ba addini ne da kai ba nan ma yau da gobe za a da muri'in min khaliq da nasi tulami tabiyan da kake buwa yau da gobe jijin da ka boye ta wata za a gane in wani bai gane ba wani wani zai gane to shine ubangiji ta'ala a nan yake gaya mana kar mu ɗauki irin waɗannan ɗabi'u mu dinga ɗaukan kawai addini a baki ne ko kuma a siffa ce ta zahiri a'a shi addinin musulunci a zuciya yake da kuma sannan ayyukanka kuma su zama su zama masu kyau shine wato kai aiki na gari to nan ne ka zama mumini bawan Allah bawon Allah na gari shi ko aiki na gari shine dama zai kai ka aljanna ba burin ka ba yasa ubangiji ta'ala zai ga yan aljanna in sun shiga aljanna sai ce kulu washrabu bima aslaftum fi ayyamin khaliya na'am kudu wa sharabu hani'an bima aslattun fi ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda ayyukan da kuka yi a duniya ne yasa aka saka muku da aljanna kaga ba wai don burin da kuka yi a duniya ba ko don wani ado da kuka yi da musuluncin ba saboda ayyukan da kuka yi ne kuma yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun waɗanda suka yi imani suka yi kama, suka tsaya kan ta'awa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce ba su da tsoron zuwa lahira ba fargaba ba sa bakin cikin barin duniya wa'annan sakamakon su aljanna ne za su dawama a ciki sai ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne na aikin da suka yi a duniya sakamako ne na aikin da suka yi ba na burin da suka yi ba ba na alfahari ba ba fitowa da shiga kawai irin ta alama ta addini ba aikin aiki wanda aka yi tsakani da Allah da ikhlasi wannan shine yake kai su wato ainihin aljanna saboda haka kana son aljanna sai ka gyara zuciyanka kuma wato ainihin kai aiki nagari shi yasa Allah ta'ala ya ce man amal su'an yujza duk wanda ya aikata mummunan aiki zai je samu mummunan sakamakon ranar kiyama biyan da ka lulluba ka lulluba ka nuna kai na Allah ne idan kana wani mummuna aiki a ɓoye Allah ta'ala sai ya kama ka da shi ana alkiyama za ka kaga maganan buri da nunawa ba shi ba ne wanne ne menene kawai zai fidda kai shi ne ya zama na kana ta'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi kana bin Allah kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga munanan ayyuka in ko ba haka ba akwai ranar tonon asiri akwai mutum da sarai wanda za a tona asirin mutum gaban halittun Allah ta ya nuna nagari ne sai gashi nan kawai an tona masa asiri a sai mutumin banza ne a sai akwai furki a zuciyarsa sai ba don Allah yake wani abubuwan ba don duniya yake yin su banji ta lati faman ya amal mithqala zarratin khairan yara wa man ya amal mithqala zarratin sharran yara in kai aiki kai ko kwayan zarra ne zaka ga sakamakon ranar alkiyama idan kai aiki sharri ko kwayan zarra ne zaka ga sakamakon ranar alkiyama kar ka rena munanan ayyuka komin kankantar su sune za su je su hadu sai su halaka ka ubangiji ta'ala cikin suratul kafi yace wa wufi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kathiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada za a zo kowa littafinsa a bashi a hannunsa ta tsayiru suhu kenan kawai littattafin tashi za su yi fayil ɗin tashi zai kawai sai zo hannunka kawai sai ka gan shi hannunka kawai ba wai ka je kana da jikin karɓa ma shi ne ma'anar wabi arkita za ka ga mujurmai malam masu sabawa Allah ta'ala za ga suna tsorace idan sun karanta ce wani wani irin fayil ne baya barin karamin laifi ko babba sai ya rubuta shi babba da karami duk an kiyaye Allah ta'ala ya ce abin da ka aikata ne shi da ka samu ubangijinka ba azzalumi bane ba zai zalunci ka ba saboda ka za ka ga wannan duk abin da ka gani bom da wanda sai a koyi haka dai ka same haka mutum ya lura da shi jama'a kai kana cewa ku ne na Allah ku ne mahaddata al-Qur'ani ya'yanku sun haddace alkur'ani kuna da mu'jizan kaza ku ne masu kaza ku ne masu yin zikiri ku ne masu kaza ku ne yan aljanna Allah mun ce muku an yi kaza kaza mutum ta koda kansa yana nuna cewa mutumin kirki ne duk wannan bid'a ne kirkin ka mai zai amfane ni idan ka zama wali wali ta kanka za ta amfane ni ne ka gaya min abin da zan gyara halaye na in zama mutumin kirki wannan shine abin da zai amfane amma kai ta koda kanka kai ne kaza kuma shi yasa ubangiji da Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake kanku Allah shi ya san waye mai tsoron Allah da zaran ka ga mutum ya zo yana ta kokarin ya nuna maka shi wane ne shi wane ne shi wane ne kawai ka sa shi Allah yan bidiya kawai wannan yahudu su suka sunnanta wannan su suka kirkiro irin wayannan bidiyan yahudu da nasara sannan kuma suka dauka a cikin musulmi Allah ya ce manzo Allah ta sama ya ce wa'azin nan ya shafi dukkan wanda ya zo wurin nan kowa da kowa ya ji a jikin jikinsa wannan shine ana neman gyaran al'umma kenan ubangiji subhanahu wataala dukkan wanda ya je lahira za a bashi fadinsa kuma zai ga babba da karami sai ya gani kuma zai ji tsoro idan mujrimi ne sai ya ce aka yi wannan littafin ko wannan fadin yake masa manya-manyan wato ƙanana laifuka da manya-manya حسو عبد الله بن مبارك وطارت الصوف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تتبلأ وكيف صحوك والأنباء واقعة أما قليل فلا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لنقداع له أم الجهيم ولا تبكي ولا تدع قال البكاء ولم يرهن تضرعهم فيها ولا عقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه وصال قوم بها الرجوع فما رجوه yace ya kamata fahimta cewa ranar alkiyama za a baka kayan ɗinka na munanan ayyukanka hannunka an baje su kowa yana gani babu wani boyewa to sai aka ke rafkana wannan abu zai faru da kai nan gaba kaɗan za ka tafi lahira baka ni'iman da ba karewa ko wutar jahannama za ka shiga azabin da ba yankewa wanda wasu sun shige ta sun yi ihu sun yi ihu ana halayensu amma ba saurari wasu nemi su dawo imani ba amfani a lahira ya aiki magana da cikin na Imam Ahmad sai Abubakar da aka saukar da wannan ayan Bangiji ta'ala ya ce amal su wanda ya aikata mummunan aiki sai an masa kayya da sababinsa wato za a mar mummunan sakamako a kai ya rasulullah kaifal falahu ba da al ɗaya. ya rasulullah ta za a yi mu ta? ta za a yi mu kubuta daga azabar Allah bayan Allah ta'ala ce laysa bi amaniyikum wala man an yi yujza da muke muna na ya rasulullah za a saka mana a kansu? za a kama mu da su sai za sama sai ce masa ghafara Allah laka ya Abubakar Allah ya farka maka ya Abubakar kun san Abubakar yana don Allah salasa sai fara masa addu'a ya ce Allah gafarta maka ya abubakar alasta tamrab alasta tansab alasta tusibuka la'awa kala bala kala fa huwa mimma tujzauna bi manzala sama ba ka rashin lafiya ne abubakar ce ina yi baka shan wahala irin na rayuwa ce ina sha tsananci tsananci da masifu ba su samun ka lokaci ba lokaci yace suna samu na yace wannan wannan ne abin da ake saka muku da shi tura maka ciwon kai wani zazzabi wata asara wani bacin rai shi ne irin sakamakon da za a maka a nan duniya ma yusibul muslima min hammin wala wasabin wala nasabin wala azan wala ghammin hatta shawqatu yushakuha illa ghafara Allah biha min khatayahu duk abin da musulmi na bakin ciki da bacin rai da rashin lafiya da wahala da damuwoyi da cuta cutuwa da wasu abubuwa dukkaninsu suna zame masa kafara ne har kayan da za ta soke shi to wannan shine sakamakon da za a masa a nan duniya to wanda ya sa a ayyukansa masu kyau suna da yawa sai Allah ya takaita masa akan wannan sai zame masa kafara sai je lahira ba ya da laifi amma idan ka kuskura sabon Allah ya yi tsatsa a zuciyarka to alkhairi ma ba zai shiga zuciyan ba haka zaka sha wahala a nan duniya sannan ka je lahira ma kuma ka sake shan wata wahala saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara abin da mu gyara halayenmu ubangiji bani wata ce wa man ya'mal min as-salihati dukkan wanda ya aiki na gari min zakarin namiji ne aw unsa ko mace wa huwa mu'minun alhalin yana mu'mini mai imani ulaika yadkhuluna al-jannata waɗannan za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba ko dai-dada, wato tigo na bayan kwallon dibino shi ne ko dan cigo na bayan ƙwallon dibino nan ba za a zalunce ka ba wato duk abun da kai na aiki na gari zaka je ka samu ladan a wajen ubangiji ta'ala kai ka ɗauka abun ba wani abu bane. Allah ta'ala ko zai ajiye maka ladan sai ka ce za ka gani domin ba yanda kai shin za a bar shi ba za a ninnin ka ladan kamar yadda ubangiji ta'ala ce inna Allah la yazimu miskala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunta mutum ko da kwayan zarra idan kai aiki kyakkyawa Allah zai ninninka shi daga ninki goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai ya bayi Allah ta'ala yana ba da lada mai yawa sai ka je ka samu lada diwa so su ayyuka alkhairi ne da kai wanda kai baka ɗauke su wani abu ba amma kuma wani abu ne a nan duniya su saka farin ciki da walwala da nitsuwa ne sakamakon da za a maka a duniya in kana kyakkyawan aiki a lahira kuma ka je ka tada lada mai yawa wanda za su kai ka aljanna idan ka yi wannan tsakaninka da Allah to za ka samu tsira gobe kiyama shi yasa manzo sama ya ce fattaqun nar walau bi shaqqi tamra ku ji tsoron ku kare kanku daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsagin dibino kuma yace man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin tayyibin wala yaqbalu man tasaddaqa bi 'ajli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiban taqabbalaha Allahu ta'ala fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithla al-jabal duwan sadaka ko dai da da dibino ne kwaya ɗaya amma ta hanyar halal ya samu dukiyan ubangiji subhanahu wata'ala zai karbi zakkan a zai karbi sadakan nasa ki dinga kula da ita kamar yadda ɗayan ku yake kula da ɗan sa shine ɗan karamin doki har ya girma to Allah zai kula da wannan sadakan sai ta zama kamar manya-manyan duwatsu sai ka je lahira a nuna maka manya-manyan duwatsu lada kamar manya-manyan duwatsu ku ce wannan fa ina na same zai sadakan da kai kiran nan kai baka ɗauka abun babu bane amma tun da tun Allah ka yi sai zama sababin tsiranka gobe kiyama so da haka ko namiji ko mace dukkan wanda ya aikin alkhairi Allah ta'ala zai shigar da shi a jan sallatan aikin nasa ba ko ba shi ne ma'anan wala yuzamuna fatina sai misali uku a jikin dibino shi ne turon bayan kwallon dibino ya buga misali da kikimir shi ne wannan leda ta bayan kwallon dibino ne ya buga misali da fatli shi ne zarin tsafon kwallon dibino ta'ala sarkin da inna ladina amanu wa amilu salihati yadina fiha la yakuna anha hiwala ubangiji ta la yace dukkan wanda suka yi imani suka yi aiki na gari aljannan firdausi ita ce garan su da ita za a tarbe su ita ce makoman su kuma za su dawwama a ciki ko ba su nemi canji ba me za ba su nemi canji ba saboda sun gamsu ya kuɗa matsala ne ta wani wanda ya ne to in ka shiga aljanna babu maganar neman canji don babu wani wani ka'in da ya fi kuma ko za ka taɓa tunanin ma akwai inda yafi fi wannan babare ka gani ko ka hararo shi dukkan wanda ya imani ya aiki na gari wannan shine sakamako to kaga wannan ba shine addini kenan kai imani kai aiki na gari ba ka dinga faɗa da baki ba ba wai kana buri kawai ba ba wai a ah, wai su tura jikinka ita ne za ta baka za ta nuna addinin ba wannan duk kana ba ta lokacin ka ne ka kirkiro kansa wasu abubuwa sai ta da kuma wasu abubuwa hala sai ka bambanta a cikin jama'a duk Wani duka shi ne ka gyara zuciyanka ka yi aiki na gari tsakanin kai Allah ya kai sai Allah Allah ne ya san kake yi cikin nan sai ka je ka shiga aljanna ka tsira daga wutar jahannama shi yasa ubangiji ta'ala ne yace dukkan wanda ya aiki na gari ko namiji ko mace Allah ta'ala ce sai ya sa shi aljanna kuma ba zai hana shi ladan aikin ba komin kankantansa ya ga sakamakonsa aljanna ma Allah ya daga darajarsa gurgurun yawan ayyukansa Allah ya samu daga cikin bayinsa na gari ubangiji ta'ala ce ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Ubangiji ta ce, wa man ahsanu dinan babu wanda ya fi kyan addini in kana son ka ga waye addinin su fi kyau to babu wanda ya fi mimman aslama wajahu lillah fiye da wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ta'ala wanda duk da Allah ya ce yana yi da Allah ya ce bari yana bari wannan shi wanda addinin su kyau wanda zai zo yana faɗa da baki ko kuma ya nuna a suturansa ko a wasu abubuwa na zahiri wane ne ya sallama wa Allah ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsinun yana mai imani yana mai kyautata ayyukansa dole wannan shine mumini sannan wata ba'a millata Ibrahim Hanifa ya bi addinin Annabi Ibrahim miƙeƙe shine addinin musulunci wanda yake kaucewa shirka ya tafi zuwa ga tauhidi To daga duk addinin da ka bi in dai ba Hanifan bane in ba kaucewa shirka to kawai ka fada cikin wahala wutar jahannama zaka shiga kuma har abada ba za ka fita ba in ya zama hanifan wanda yake kaucewa shirka ya tafi zuwa ga zuwa ga tauhidi wattakaza Allahu Ibrahim khalila ubangiji ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadi wato badadi wato shine ya so shi so na kololuwa annabi Ibrahim dan gatan Allah ne saboda cikawa Allah ta'ala alƙawari da ya a cikin dukkan abin da Allah ya umarce shi ubangiji ta'ala ce babu wanda addinin sa yafi kyau kamar wanda ya sallama wa Allah ya gaskanta dukkan abin da Allah ya faɗa na labari da abin da manzo sama ya faɗa sannan yi wa Allah da'a yi wa manzo Allah sama da'a to wannan shine wanda addinin sa kyau imamu da ya ce fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi babu wanda zai kubuta addinin sa sun miƙa wa Allah wuya ya miƙa manzo sama wuya sannan duk abin da rikice masa ya koma wajen malamai na sunna malamai na gaskiya wanda suke karanta ƙur'ani da hadisi su warware masa bayan bidiya ba wannan kawai shine wanda zai kubuta kuma ibn al a cikin misal da risala da ce al-imanu yaduru ala aslaini wa yatba'uhuma aslani akharani imani yana juya akan ka'idoji guda biyu ne kowace ka'ida kuma tana da wata ka'idan wanda za ta kare maka wannan ka'idan ka'idoji guda biyun shine tasdiqul khabar da da'atul amri tasdiqul khabar shine gaskanta dukkan abinda ko labarin da aka bar a cikin alqur'ani na alkiyama da abun wuce a baya da abun za a yi nan gaba kuma sannan gaskanta dukkan labarin da manzo sama ya bar a cikin hadisan su ingantattu abun ya faru a farkon duniya zuwa yanzu zuwa abun zai faru nan gaba da tashin alkiyama da labaran abubuwan da za su faru cikin kabari duk kai da duk na gaibun na wanda aka aka faɗa Qur'ani da hadisi sai da ka sallama ka mika wuya to ka samu ka'ida guda daya na imani na biyu kuma shine da'atul amr shine bin umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake kai kana yi abinda yake ka bari kana bari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai kana yi abinda yake ka bari kana bari dan kai ka samu ka'idoji guda biyu kai wanda za su yi maka imaninka to amma kuma kowane ɗaya kuma yana buƙatan wata ƙa'ida da za ta kare shi ƙa'ida da za ta kare maka tasdiqul khabar shine wato mujahadatun nafsi fi babun baslul juhudi fi raddi shubuhati allati tuhiha shayatinul insi wal jin shine kai iya kokarinka wajen raddi wa shubuha wato shakka na wajen gaskanta Qur'ani da hadisi wanda shaytanun mutane da aljani suke wa mutane wahayinsu kana zaune zo ne cewa ka to ai in ka yadda ayan na haka take to ai shikenan ka ka yadda Allah ma mutum ne kuma ka yadda kaza kaza kenan sai zai sa maka shakka a ciki shikenan sai ka ji kana shakka a Qur'ani ko a ga maka hadisi sai wani zai sa maka shakka ta to malam wani ka fi shi sanin hadisi ne ai shi bai faɗi haka ba shikenan sai ka bar Qur'ani ka zo ka bi maganan wani kaga an sa maka shakka kenan cikin wahayin Allah to idan ba ka iya kokarin ka kai ilimi ba ko kana sauraron malamin sunna wanda za su maka raddin wa'annan shakka shakka na yan bidiyon ba nan ma imaninka da gaskanta qur'ani da hadisi ba zai tabbata ba dole sai an samu masu raddin wa'annan shubuhohin wa'annan shakkan tukunna domin shaidanun mutane da aljani su suke yin wahayinsu shaidanin aljani kawai zai sa maka a zuciyanka ne ko ya sa wa malamin ko wani dan bidiya a zuciyansa su gaya maka shaidanun mutanen ko su ne su mutanen da kansu suke kwakulo wa'annan abubuwa ne sai mutum ya karanta qur'ani sai fassara shi ba yadda sahabbai suka fassara ko ɗaya ko ta biyu tare ko je kwakulo wani hadisi sai zo ya ce maka wannan hadisin ba haka yake ba wannan ai akwai cin mutuncin manzo da sama a cikin sa kuma alhalin babu domin a sa maka shakka sai ka ji baka yadda da bukhari ba baka yadda da muslim ba kuma su ne littattafan da suka taro ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake aka ai shaytanin mutum kenan kuma mutane ma akwai shaytanu su ne masu taurin kai wanda suke gurbata addini to kaga sai ka samu malamin sunna sun rike ka cikin sun dasa ka saboda haka sun cire maka dukkan wayannan shakka-shakkan tabbata akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin imaninka ya tabbata na ka'idan gaskanta labarin da Allah ya bayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka'ida ta biyu kuma shine mujahadatun nafsi fi daf'i shahawati allati tahulu bainal mar'i wa bain kamali da'a shine ibnu qayyim ka yaki ranka wajen tunkuɗe sha'awa wanda yake hana ka yi wa Allah ta'ala ta a cikakkiya shine ka ji sha'awan sabon Allah ka je ka yi a'a ka yaƙi ranka karka yi sabon Allah ka ji wata sha'awa na barin wajibi sai ka yaƙi ranka yadda ba za ka bar wannan wajibin ba sai ka yi shi shi ma wannan shaitan ne za ka yaƙa in ka yaƙa sai ya zama ayyuka alkhairi ma in ba ka yi su ba wallahi ba za ka samu nutsuwa ba sai ka ji ka rasa jin daɗin duniyan nan gaba ɗayanta saboda baka samu kai sallah ba ko baka fidda zakkan dukiyanka ba ko baka wani alheri ba ko baka yi nafila ba ko baka yi zikiri ba sai ka ji gaba ɗaya duniyan bata maka daɗi ba saboda ka riga ka yaƙi shaitan a wannan bangare sannan sakon Allah kuma ɗaga maka hankali zai yi Ƙazanta ne sai ka ji kana ƙyamansa ka ji ba ka sonsa. kana mamaki mai yin sama wani daɗi yake ji wannan abun kunyan wannan abun ƙazantan, sai ka ji duk kai matsala ne a wurin kama in ya tinkare kama sai ka kasa jin daɗi duniyar gaba ɗayanta ka ji ta maka zafi har sai ka ji ka faɗa sabon Allah ba sannan ka samu nutsuwa ka ji daɗi in ka samu wannan ka'idan shikenan imaninka ya tabbata ba za a ganka wajen sabawa Allah ta'ala ko wajen bin wajibi ba kuma ba za a same ka cikin masu inkarin abinda Allah yake ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya sa mu samu wannan imani bangiji ta'ala ya tabbatar da mu akan imani amma in ba ka ba yanzu nan mutum zai zame kuma sai ka hada da addu'a manzon Allah da kansa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujje zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka Aisha radiyallahu anha tace manzo sama yana yiwun wannan addu'an idan manzo sama yana yawan yinta sai ga ya kamata mu ne ya kamata mu fi yawan yinta ma tunda shi ma asumi ne yana ta sau goma mu kuma mu sau ɗari ma don Allah ya tabbatar da kai akan addininka. in ba ka ba wasu shedanun mutane da addini yanzu za zo su furce ka su kawar kai daga daga kan addini ubangiji ta lace dukkan wanda ya miƙa wa Allah ta'ala wuya yana mai kyautata wato aikinsa yana mai ikhlasi yana bin mai sun yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu wanda addinin sai kyau irin sa shine da kyakkyawan addini Allah ta'ala cikin suratul fussilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin akwai wanda maganar sa ta kyau kyau kamar wanda ya kira zuwa ga Allah ta'ala yace a zo a bi Allah a zo a bi manzala sama a zo a bi addinin Allah sannan yayi aiki na gari yayi sallama wa Allah yayi aiki na gari sannan kuma yace shi musulmi ne ma'ana shi mai miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to ba wanda yafi wannan kyan addini ko kuma wato ainihin kyan magana to sai Allah ta'ala kuma yace wattaba millata ibrahima hanifan wato sai bi addinin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙen addini hanifan sun ce daga ahnaf ne ahnaf shine gwami to saboda addinin musulunci yana kaucewa shirka yasa aka ce masa hanifa yani ma'ilan an shirk babu shirka addinin musulunci in mutum zai cusa shirka a ciki shikenan ya wargaza addini saboda la ilaha illallah ne la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah kaga an kore shirka gaba daya wa'budullaha wala la tushriku bihi shay'an wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu so da aka kaga a ko ta ina kore ta ake yi to shine addini hanif kenan wato addini wanda yake wato ainihin miƙeƙe wanda yake miƙeƙe akan tauhidi mai karkata ga barin wato ainihin shirka me yasa aka ce mu bi addinin annabi ibrahim saboda addinin annabi ibrahim addini ne na musulunci Shin addini na musulunci kuma annabi ibrahim ya yi gogormaya da kafurai wajen yakan shirka ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske ya zama misali ma babban abun koyi wajen tawaye wa shirka da kuma tawaye wa mushrikai gaba daya shi yasa Allah ta ce mu bi sunnarsa domin kada mu cudanya imanin mu da wato shirka a cikin suratu ali imran ubangiji ta ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin yahudawa suka ce addini annabi ibrahim suke yi nasara ma suka ce ya zo addinin su irin na annabi ibrahim ne mushrikai ma suka ce addinin annabi ibrahim suke yi ubangiji ta'ala ya ce annabi ibrahim ba ba ne, bane ba nasare ne kuma bai kasance daga cikin mushrike ba bai ta kasance daga cikin masu shirka ba so da haka an kore kenan yahudu ba naku bane nasara annabi ibrahim ba naku bane mushrikan laraba annabi ibrahim ba naku bane shi wane ne shi na musulmi ne ya kasance musulman ne musulmi ne hanifan mai addini wanda yake mikike ta yake nan annabi ibrahim addininsa shine irin addininmu addinin musulunci shi yasa a gabatan ubangiji ta dace inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu na amanu wanda suka fi cancanta su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim so ne wanda suka yi zamani da shi suka fi shi suka fi addininsa kuma wannan annabin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi cancanta su danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saboda ka addinin mu irin addinin annabi Ibrahim ne a cikin suratul nahl Allah ta'ala ce summa auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin mun maka wahayi ka bi addinin annabi Ibrahim mai kike annabi Ibrahim baya yin shirka baya yin shirka kwata kwata to kaga idan kana son kai addini irin na annabi Ibrahim sai ka zama mai yakan shirka sosai duk abin da zai gurɓata maka imanin ka sai ka ji baka yarda da shi ba ko ne ya ga maka shi kuma sannan a cikin suratul hajj ubangiji ta lati wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa ishtabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah hakikanin jihadi Allah ta'ala shi ne ya zaɓe ku ya fifita ku akan sauran al'ummati ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washtabakum wama ja'ala alaikum fid din min Allah ta'ala bai sanya wani kunci wato a cikin addininku ba duk lokacin da za ku shiga kunci kuma za a samu sauki ubangiji ta lafe addinin annabi babanku annabi ibrahim da kuke bi kuma shi ne ya sa muku suna musulmi tuntuni ko za ke nan dole sai ka bi addinin annabi ibrahim shi yasa manzo sama kafin ya zama annabi ma yana zuwa kogon shi ne yana bauta Allah a bisa addinin annabi Ibrahim har wahayi ya zo masa saboda babu shirka a cikin addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya yabe shi a wurare da yawa wata wattaqallahu Ibrahim khalila Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadi ne ma'anan badadi wato wanda Allah yake so so na kololuwa so na kololuwa saboda annabi ibrahim ya kasance abun misali ne a cikin al'umma wajen son Allah da bin umarnin ubangiji ta'ala yasa Allah ya bashi wannan matsayin manzon Allah sa sama shine kawai ya fishi matsayi a cikin annabawa ubangiji ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran bi an'umi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala ce annabi ibrahim ya kasance al'umma ce ne al'umma shugaba ne adali shi kadai a matsayin al'umma yake domin kasan mutane inda ake gane ka cancanci shugabanci ya zama ɗawainiyar da kake ɗauka ɗawainiyar da al'umma suke ɗauka ne ya sa shugaba ake ce masa ake ce masa al'umma amma inda wani 'yan kanka ne ta dame ka kai ba shugaba ba ne ko da kuwa naɗa ka shugaba ka cancanci shugabanci ba sai kana iya ɗaukan ɗawainiyar al'umma domin sun ce annasu min humu alfunka wahidin wa wahidun ka alfin a amrun ana? wato mutane a cikinsu akwai mutum ɗaya, akwai mutum dubu za su zama matsayinsu matsayin su bai wuce kawo mutum ɗaya ba mutum dubu ba za su iya yin aikin mutum ɗaya ba akwai mutum ɗaya kuma wanda matsayinsa ya kai matsayin mutum dubu idan al'amari ya inta bi daga shi kaɗai yana aikin mutum dubu idan kuwa su dubu gaba ɗayan kada su bai wuce aikin aikin mutum ɗaya ba irin wannan shugabancin mai sa da ya bar duniya nan ne ake gane gurbinsa su wanda yake hidima wa al'umma yake ɗaukar ɗawainiyar al'umma to idan ya mutu ne za a gane a, sai shi ɗin al'umma ne fa sai kaga mutane dewa sun tagayyara da sababinsa wa ma kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinahu ta qaumin ita kai qaisu mutuwa ba mutuwan mutum da ya bane gidin mutane ne rushe eh, wato kamar kaman gari ne gaba ɗaya rushe kuma shi kaɗai ne ya mutu an samu matsala kenan to haka ake son mutum ya zama a cikin al'umma to annabi ibrahim haka yake shi sa Allah ya annabi ibrahim fa al'umma ce wato shugaba ne adali mai ɗaukar dawaniyan jama'a sannan kuma gashi mai ibada hanitan lillahi ina ibada don Allah kuma mai kikkin addini ubangiji ta ya ce bai kasance daga cikin mushrikai ba kuma yana gode wani imomin da Allah ta'ala ya masa shi yasa Allah ya zabe shi shirye da shi zuwa ga wato ainihin tafarki madaidaici a cikin suratun na yace wa ibrahim allazi waffa Allah ta'ala ya zafi annabi ibrahim wanda ya cika dukkan alkawura da ya dauka na bin umarnin ubangiji su ba hana wataala duk abin da ya dauka Allah ya jarrabe shi da shi na wasu abubuwa na umarni da zai sai da yi shi yasa yana shekara tamanin Allah ya tayi wa kansa kaciya da gatari da gatarin kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari Allah ta ta ta bakatiya. kaga ya cancance zama daɗin Allah shine Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya rike shi ba daɗi saboda matsayinsa a wajen Allah ban umurni yin annabi Ibrahim da daga musulmi. musulun. Ya ibn Abdul akida wanda ya gudu. akida musulunci ya shiga cikin musulmi yin ga inka ba gada Allah bai dauke shi ba daɗi ba Allah ba ba da jide ta a sama al'arcin sa ba ya dinga rusa Allah bai da hannu bai da kaza bai da kaza sun ya lalata addinin musulunci to a zamanin wannan khalifan Khalid bin Abdullah al-Qasri yazo to tsaba saboda abubuwan da yazo da su na kafirci wata ran an yi sallan Idi shikenan shi ne liman kasan liman sai ya yanka sa. kafin sauran mutane za su yanka shikenan sai ce to duk wanda yake son yi duk wanda yake da abun layya ya je layya Allah ta'ala ya karba masa fa inni mudhahi bi jadi dirham sai to ni kam ba da rago amma zan yi layya da jadi dirham shikenan ya sauka daga kan mimbarin aka kama shi ya yanka shi da wuka a gaban jama'a saboda ya fita daga musulunci yace me yace li annahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila wa lam yukallim Allah Musa taklima yace saboda yariya Allah bai riki annabi Ibrahim ba dadi ba kuma yace annabi Allah ta'ala bai magana da annabi Musa ba za ka ya kafurta sai yanka shi kura gaban jama'a yanke masa hukuncin kisa to kaga sai matsalan babba ce akidar ka bara ta tabbata ba bara ta yi kyau ba ta musulunci sai ka yadda annabi ibrahim budadin allah ne gatan allah ne ne matsayi ne a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka nan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya samu wannan matsayin kamar da ya tabbata hadisi inganci sai hadisi ma muslim inna allaha takhazani khalila kama takhadha ibrahimu khalila manzo sun ayati kamar ta Ibrahim khalila Allah ta'ala ya rike ni badadi kamar yin rike annabi Ibrahim badadi wani hadisi yace law kuntu muttakhizan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila walakin sahibakum khalilullah yace da zan rike wani badadi da na rike Abubakar amma Allah ta'ala ya rike ni matsayin badadi sai dai Abubakar dan uwana ne na musulunci abokina ne wannan yana nuna maka kuma wato matsayin sai Abubakar kin kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine namba ta daya a matsayi a wajen ubangiji ta ala sannan sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mu gode wa Allah da addinin mu ya zama irin nan annabi Ibrahim kuma ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da addinin wannan daukaka ne a wajen mu kuma wannan daraja ce a wajen mu shi sa muka fi sauran al'ummatan ya zama mu ne a gaba gaba mu ne yan gatan Allah idan mun bi addinin sau da kafa mun yaƙi shirka da bidiyoyi mun yi irin yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ubangiji ta alaiki ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا Ubangiji ta'ala ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan abun da ke cikin sammai da abun da ke cikin kasai na Allah ne shi ya halicce su shi yake mallake da su shi yake sarrafa su yanda ya ga dama wa kana Allahu bi kulli shay'in muhida Allah Allah subhanahu wataala ya kewaye kowane abu da ilimi wato babu abin da zai kubuce wa ilimin sa ubangiji ta'ala shi ya halicce sammai da kasai din gaba da yansu shi yake rike da su ba don Allah ta'ala na rike da samman nan ba da za su fado akan mu halaka kasan nan ba don Allah ne yake rike da su ba da da su kurma da mu shi yasa ubangiji ta'ala la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ko fi shani sannan yadda ga dama shi yake mallaki da su wasu isa wani abu ya faru ba sai da izinin Allah shi yake yin hukunci ba wanda ya sai yake hukuncin bai yi ba shine in ya kaddara abu ba wanda ya sai mai da shi ya ce wannan abun zai faru ba in ya riga ya kaddara abu shikenan abu zai faru babu makawa sannan shine wanda ilimin sa ya waye ko ina da ina ba abun da yake buya masa shine ma'anan yana ma'anan kewaye ilimi shine abun ka san shi ciki da wajensa Allah ta'ala ya san halittansa gaba ɗaya sammai da kasai da abin da ke tsakanin su abin da ke cikin ruwa da abin da ke cikin ƙasa ubangiji ta'ala ya sani ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya san boyayyun abubuwa ya san abin da ya halitta ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah shi ya san ciki da waje na halittansa ya san lungu lungu ko me dama shi halittan amma su ko ba su isa su kewaye shi da ilimi ba wannan yana maka girman ubangiji subhanahu wataala kuma ka ji tsoronsa domin yana nan yana ka? yana sane da duk abin da kake kuma yana jin maganganun da kake faɗa ko mala'iku suna nan suna rubuta ranar kiyama kuma zai gaya maka a gaban halittu kai kaza kai kaza kai kaza sai wani abu wanda bai sani ba da wannan ne sai ƙara maka ganin girman ubangiji ta'ala ya ƙara maka tsoron Allah ya sa ka zama mai biyayya wa ubangiji ta'ala mai nisan ta sabon Allah domin tsoron gobe kada Allah ta'ala ya kama ka kada ya azabtar da kai sai ka zama mai bin Allah ka zama bawan Allah na gari ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya tsama daga cikin sa na gari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yake cewa malam idan mutum yayi sallan asham zai iya yin sallan tahajjud dare ɗaya duka biyu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala wa assalamu alaikum wa mutum zai iya yin sallan asham kuma ya tahajjud sai dai in yayi witrin a sallan asham to ba zai sake maimaita shi a tahajjud ba in kuma yana so yin witrin tahajjud to sai kuma ya bar yin witri na asham kuma an fi son witrin tahajjud fiye da na din saboda manzo sama ana cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanna karshen sallan ku na dare ya zama bitini abin da sa ya halatta yi asham kuma ka zo ka yi tahajjud saboda ba iyakanci cewa ga iya nafila kaza da zaka yi da jikire ba manzon sama cewa ai salatul layli masna masna wa idza khashiya ahadukum as-suha falyusalli rak'atan tutru lahu ma qad sallan dai raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame idan kai kai kai sai kaga alama alfijir zai fito to kai raka'a daya wanda zai zama maka witiri na sallan ka to kaga babu iyaka kenan saboda aka yi halatta ka hada duka biyu wannan yake cewa malam idan mace tana da ciki za ta iya fitarwa ɗan da ke cikin cikinta fiddikai a ɗan da ke ciki ai bai fito ba tukunna za ka zakan fiddikai bai waje ba a kansa ba sai in an haife shi in an haife shi da daddare ana gobe sallah to wannan kuma za a fitar masa an haife shi kafin a fitar za a fitar masa da safe amma dai in yana ciki kan ba za a cire masa ba ta ce tana karatu a jami'a ne sai ta samu wani wadda take soya a aure ta kuma yana son ta babanta kuma ya ce ba za ta aure ba sai ta gama jami'a to hala za ta iya yin aure ba tare da ya sani ba ya zama baban ba kenan ko ya za ta aure babanta bai sani ba babanta shi ne waliyinta kuma shi zai zaba mata miji Ina da zaɓi shi ma yana da nasa zaɓi. saboda haka baya halatta ki je ki aure tare da wato izinin babanki ba saboda haka duk yadda kike ganin kin yi jami'a ko kin waye to lalle babanki ko sai ya sa hannu wajen za'a miki miji don abin da zai hango ba za ki iya hangowa ba saboda haka ki ji tsoron Allah ki ya babanki ya gamsu tukun ya daura miki aure da shi wannan mijin in ko yake baya so ki hakura Allah ya ka miki wani wannan kuma take cewa malam babana yana son yi aure da abokin shi amma ni kuwa bana son wannan mutumin din sa'annan sai ya ce mini zai tsine ni malam rashin aure abokin shi tsine tsinuwa zai kama ni eh to ya danganta idan abokin bai cancanta bane kika tawaye bai da addini bai da ɗabi'u wanda kamata aure shi wannan tsinuwan ba ta kama ki ba amma in ya cancanta to ya kamata ki bi umarnin babanki domin iyaye suna da albarka za ki ga kaman ko abokin babanki ne ba za ki ji dadin auren ba sai kin auren kuma dinga murna a sai da da kin yi asara da baki aure shi ba manzala ta sama ya ba wa mata sabai da yawa shawari wanda da da farko ba ta so kamar yanzu Fadima ta bin Tuqais ai ba ta son ainihin Usama amma da ta aure shi kuma daga ba ta ji dadin auren ta ce da ba ta auren ba ma sai da ta yi asara ta ga alkhairi a cikin auren so da haka ki ba wa Allah zabi ki istikhara ubangiji ta Allah ya zaba miki mafi alkhairi wannan yake cewa malam mun je aiki na a cikin coci a wani gari kuma wannan gari da muka je mafi yawancin mutanen garin masa sallah musamman ma inda muka je wasu daga cikin sun sha azumi biyu wasu sun sha har biyar malam ya da Allah muna da biya to me ya kai kuma wani aikin coci har zuwa wani gari kana musulmi ba wannan mutum rashin sanin kiman addini ne ka wallahi ba za ka je ka aiki a coci ba me ya haɗa ka da coci ba za ka ci abinci bane sai ka aiki a coci bane sana har ka je wani garin da babu musulmai ka je ka sha ruwa ka ci abinci idan a matsayinka na matafiyi ne kan yana da nisa ya kai ai kasaro sai ka ci abinci wannan ba ka da matsala za a ce ka biya bayan ramadana ta ubangiji ta lati fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda yayi tafiya ko bai da lafiya ya sha ya rama in ko tafiyan bata kai kasaro ba bata kai asha ba kaga wannan ganganci ne kai ka nuna addinin ka ba ta ba da kima sannan ka keta alfurman wata ramadan sannan azumin kuma kai kafara ta'ala biya azumin kuma kai azumi sittin a bakin kowane azumi da ka shashi da gangan ko ka cire da miskinai sittin kuma ka ji tsoron Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka kame mai ta wannan to ai mun sha ba da amsa in kai ka kwakulo shi ka fitar da shi da gangan ya karya maka azumi in ko ya fita ne ba da sani ka ba ko ba kai ka jawo shi ba ko da ka sani ka kalli mace ka kai ka kawo da idon ka zo ko ni tunani ya zo maka ka ture shi mazi ya zo maka ana azumin ka karye baina nan masu roƙo addu'a Allah biya musu bukatun suna na alkhairi mu ma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين